bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin garin zane jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya Allah ta'ala ya kama mana lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da karatunmu cikin fikirin maliki littafin risala babu jami'un fi salati darasinmu na hamsin da biyu insha Allah kuma da wannan darasi ne za mu rufe majalisin saboda kusantowar ramadana insha Allah muna fatan Allah ya mana jagoranci ya sanar da mu daidai ya yafe mana kuskure ya azurta mu aiki Allah ya an sha ayyukanmu za mu tashi inda malam yake cewa wala yujzi usujud as-sahwi linaqsi rak'atin wala sajada mun ce in aka sami dimuwa aka yi rakkanuwa a cikin sallah akan gyara ta hanyar sujada guda biyu ko dai kafin a yi sallama ko bayan an yi sallama to ba kowane ɗimuwa ko rafkannuwa ake masa sujada an gama kenan ba shi ne bayanin da malam ya taso mana da shi a yau wala yi jizi usujudin sahawi sujud na rakannuwa da muka bayani qabli ko ba'di malamai suna cewa baya wadatarwa nafsi raka'atin idan aka rage raka'a sallah ce mai raka'a uku kamar magriban nan da muka yi yanzu ko mai raka'a hudu kaman wadda za mu yi insha Allah bayan karatu sai aka manta aka rage raka'a tsaye daga cikinta aka yi biyu ko uku a fishari ta wannan sujada ba zai wadatar ba ko kuma ba raka'ar gaba ɗaya kabari ba kabar sujada ɗaya ne a wata raka'a saninmu ne kowace raka'a tana ɗauke da sujada guda biyu sai kana ka manta kai sujud guda ɗaya to ba za ka ce za ka yi sujada ƙabli ko ba a ji ba don gyara wannan a'a idan irin wannan ya auku mutum ya manta da raka'a to dole sai ya kawo wannan raka'a sannan ya yi sujada bayan sallama idan kuma ya manta da sujada ɗaya ce ita ma sai ya yi ta in lokacinta bai wuce ba yaushe ne lokacin ta bai wucewa ya zan ka tuna ba ka yi sujada ɗaya ba ɗaya ka yi ka miƙe kacin ka ƙulla raka'a ta gaba a yaushe ake ƙulla raka'a ta gaba bayan ka ɗago daga ruku bi ma'ana da kana sallah za ka manta a wata raka'a kai sujada ɗaya sai ka miƙe ka karanta fatiha ka karanta sura kafin ka ƙulla raka'ar sai ka tuna sai ka koma ka sulmiya ka yi wancan sujada ɗaya da ka manta sannan ka miƙe ka dasa sabon ƙira'a ana fatan ana ganewa ka ɗauka miƙe wanda ka yi wancan da ƙira'ar fatihar da ka yi da ƙira'ar turar da ka yi kamar ma ba ka yi komai ba yanzu me ya kamata ka yi sai ka karanta fatiha ka karanta sura idan raka'an ta biyu ne idan raka'a ta uku ce sai ka miƙe ka karanta fatiha in a ta uku ne kai rafannuwan barin suje da kenan kuma a irin wannan yanayi za ka yi sujud ba'adar salami an fahimta shi kenan matsala ya wuce me yasa aka ce in ka ba sujada ɗaya za ka yi haka saboda sujada hamali ne wasu malaman suna ce mata rukuni to babu yadda za a yi ka jatta sallarka da sujada kabli ko ba'adi a lokacin da baka yi wani abu wanda ya shafa rayu ba sai ka kawo shi sannan maganan gyara ya taso ya kuma danganta da irin ɓaramɓarama da kuskuren mai sallah ne ana ganewa ai wala litarkil a cikin salati كلها أو في ركعتين منها haka hukuncin yake idan mutum ya yi sallah gaba ɗaya bai kira'a ba shi ko wannan wani irin dimuwa ce a ce an yi sallah sai ka tsaya zubun ka yi jangon kuma ka yi hukuku ka tsara ka je su jada ka kuma sake haka ka sake haka haka ga matsala a ga wannan ya nuna gafala ta yi yawa a iya cewa ta wuce gona da iri auki raka'ataini minha ko a a biyu cikin sallah wani wanda ya yi sallah ya gama bai kira a ba wannan sallah zai tattara ya sake to ya Allah kada ka shagaltar da mu da abin da zai shagaltar da mu a cikin sallar mu وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح أكنا wanda bai karatu a raka'a ɗaya ba a sallar asubahi sai a raka'a ɗaya ya karatu a ga an sami ragin sallar kenan a to wannan babu abinda malam yake nufi can ya ce mutum gaba ɗaya bai karatun sallah ba ba shi da sallah a a biyu ne bai yi karatu ba biyu ya yi ya ce ba shi da sallah kaga rabi kenan to shi yasa ya ce in ya ba a ɗaya ba karatu a su baki kaga ita ma rabi kenan shi ma sallarsa ba ta yi ba sallarsa ba ta yi ba da zai bar karatu a a guda a sallar a zuhur ko la'asar ko magaruba ko isha'i sai ya tuna to wannan a gudan da ya bari sai ya jingine ta kamar ma bai ba kamar bai ba kai ya kawo canjin ta ya karanta abinda ya waje ba ya karanta a wannan waje idan ya gama sai ya sujada bayan sallama guda biyu sujada biyu bayan sallama kenan ba a yi mawancan afuwa ba saboda yawan gafalar ta wuce iyaka yawwa kafalar ta yi yawa waktulifa malamai sun tsara majunan su sani fisahawi a inda mai tsalla ya yi rakkanuwa anil kira'aki bai samu daman yin karatu ba fi raka'atin a a ɗaya rak min gari ha ba sallar asubahi ba wanda ne bayani yanzu Ba ƙila wasu suka ce wasu nan ana nufin malamai magabata ba ni da kai ba يجزء فيه سجود الصهو zai wadatu ya yi sujjada makannuwa ƙabilar salami kafin ya yi sallama wakila wasu suka ce ha zai jingine wannan haka wa ya ati bi raka'atin ya kawo raka'a sabuwa a madadinsa wakila wasu suka ce ya da salami zai yi sujada ne kafin ya yi sallama wala ya ake bi raka'atin ba zai sake raka'a ba wa yi idu salata ihtiyatan sai ya mai da sallah don hawa tudun mun tsira shi ne ihtiyata eh abu ne aka ce maka wannan yana iya yiwuwa a hamme yana iya yiwuwa halal ne to sai ka daina ci ihtiyatan ba shine ne tudun malam ya ce wa hara a hassan zalika sha Allah ta'ala wannan cikin bayanan nan shi ya fi da yaddan Allah to akwai abin lura a ɗanyi tafili wanda ya bar karatu a raka'a ɗaya ko wasu suka ce zai yi tujada ne kafin sallama wasu suka ce zai jingire raka'a wasu suka ce zai zo ya yi wata raka'a amma ya mai da sallah to tafsira nan tsarin bayani shin kira'ar wacce ya bari fatiha da tura ko tura akwai bambanci idan sura ce ya bari to malamai suna cewa zai sujjada ne zai sujjada misali ya zo sallam isha'i raka'a ta ɗaya ko ta biyu ya manta bai karanta sura ba ka kaga anan salloli uku sun faɗi na daidai karatun sura suna ce tsayuwa domin ta sunna ce bayyanarwar suna ce to a nan zai yi sujjada kabilar balari ya rage amma da za a ce fatiha ce bai yi ba sawa'an a raka'a ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu to wannan jingine raka'a zai yi jingine raka'a zai yi ya kawo madadinta sai ya yi sujjada biyu bayan ya yi sallama ina fatan muna tare saboda kira'a a fatiha a sallah dole ne rukuni ne ko faragi abin wasu malamai kuma duk sanda ka bar farali ko rukuni wannan istilahi ne wasu malamai su ce rukuni wasu su ce farali to sai ka kawo shi sannan kai mele ka yi sujada ka yi sujada don faɗaɗawa tun da sallah ce tana iya samu na ta same ka da za ka karanta fatiha kamanta ka maimaita to sai ka yi sujada ba yi don yi taba sura bace ka iya karanta sura so goma a haka a ɗaya babu komai kanana ta kulhuwallahu so goma a raka'a ɗaya babu komai amma fatiha in ka maimaita ta bisa mantuwa za ka yi baɗi in ka maimaita ta da gangar ka ce sana'i ne ga ubangiji ba ka da sallah <laughs> ana ganewa sosai an yi a hankali al'amarin sallah haɗari gare shi sai an bi a hankali Allah ka ba mu fahimta da kiyayewa wa man saha an takbiratin idan muna sallah ba muna kabar bari ba kiyaman wa qu'udan to sai ka manta kai rabkannuwa ka sulmiya ko ka miƙe ba ka yi kabbar ba ne wa man saha an takbiratin wanda ya manca kabbara guda ɗaya aw an sami Allahu liman hamida maratan ko ya manta bai ce sami Allahu liman hamidahu ba to ɗaya awul kunut ko ya manta bai yi alkunuti ba a kasan mazhaba ta imamuna malik ta tafi akan mustahabbi ne a yi kunuti a sallan asubahi to fala da alai a waɗannan abubuwa duka ba maganar sujada an fahimta kabbara in ka manta da shi guda daya ba za ka yi sujjada ba amma fa ka sani banda takbiratul ihram takbiratul ihram miftahun ne lis-salati da shi ake bude sallah rukuni ne ko farabi a sallah duk wanda ya so masalla bai kabbaran harma ba ya kulla ninya a zuciyarsa ya soma da fatiha ba shi da sallah komin kyan sallan shi wa alaikum assalam na'am ya ba eh wani sujada zai yi eh sai ya yi sujada ko ba lokaci <laughs> Mm. sai ya koma ya yi sujada sai ya kyala raka'ar gaba daya ya kawo canjinta da waccan na farkon da wannan na biyun duka zai sujada bayan sallama ne domin duka akwai tsari a ciki sha Allah ita ta takabiratul ihram wajibi ne a sallah kuma tana cikin manya-manyan dole wanda in mamu ma yan galiman liman ba shi da sallah kuma ana hada ta da niyya abu uku mai sallah ke yi lokaci daya yana yi da gaɓuɓɓansa guda uku a lokaci ɗaya ake haɗa su ninya ta kabiratul ihram raf'ul yadaini manki mankibaini an gane waɗannan uku gaba ɗaya ake yi wanniyatu mahallu halqalbu wacce kabiru nutukun bin lisani sannan wa mafu biliya daini duk a lokaci daya shi sa kuka ha'u suke cewa wa shan tsoha ya ni a ninya na ha ta kabiru sharadin ingancin ninya sai ka gwama ta da kabbara lokacin da zuciyarka take kulla ninya harshenka yana Allahu akbar hannunka kuma yana dagawa to sai dai guda biyun na farko ninya da kabbara makunnai ne manya-manya a sallah in ba ka yi tsaye ba daga cikinsu babu sallan kwata-kwata ba ta inda za ka yi ka gyara aga mun su sujuda ko ruku'u ko kira'an fatiha in aka manta ba a yi ba a raka akwai gyara to amma in aka manta da niyya a to ai kuma sai a dawo a sake daga tushe in aka manta da takbiratul ihram sai a dawo a sake daga asali amma in aka manta da daga hannu ba komai an fahimta shi mustahabbi ne eh raka su yake yi Allah ka sa mu dace kuma mun sha faɗi ba a sawa ya kera kai an gane amma hana ya wuce kunni an ce ya zan daidai ka faɗa in ya yi tsawo ya tsunka ya zan daidai tushen kunninka ya isa ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها أنا صلى سيمنك منتوا كمن يايا bai gama sallar ba ya juya zai tafi bayan ya yi haka sai ya tuna ai da sauran aiki eh sun mazakara sai ya tuna annahu baqiya alaihi shay'un minha akwai wani abin da bai yi ba a sallah to fal yarji maza ya dawo eh, ya dawo in kana bi qurbi zalika idan kusa kusa ne lokaci bai yi nisa ba kabiru takbiratan in ya dawo zai yi kabbara sabuwa ya rumi biha wanda zai zan ya yi harman komawa sallah an gane magana ثم يصلي ما بقي عليه sannan ya sallaci abin da ya saura misali ya yi a biyu ai mai gama magariba ba ko sai ya sallama zai juya ko ya juya sai maza ya dawo sai kabarin harma ya dawo cikin sallah daga nan kuma ya kawo ɗayan da ya manta in ya gama sai ba a ji aga wannan maganar yana daidai da hadisin zulya daini na'am na'am a ba sake ikama babu sai dai ta gyara ba sabuwar ikama an gane ko aga yi daidai da hadisin zulya daini annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar la'asar sai ya sallama haka a biyu ga manyan sahabai irin su na abubakar su na umar duk da su aka yi sallar amma haiba kwarginin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su ce haka a biyu ba aka yi ba san kowa da ranar shi wai mai tsinin baki ya sha ruwa a tulu da ana ta mashi tsiya to ruwa can ƙasan tudu sai wani bawan Allah ana ce mashi zuliya daini shi yana da ƙarfin hali zai ce ya rasulallah an hake sallah ne ko ka manta ne annabi ya ce ba a hake baban manta ba zule dai ne ya ce a'a ya ce ko dai an rage ko ka manta annabi ya ce ba a rage ba ban manta ba ya ce a akwai dai abin da aka yi ɗayan biyu to a na uku sai annabi ya dubi sahaba ya ce a haka za ka ma ya kuli zuliya yin haka abin yake kamar yadda zuliya dain ya faɗi kowa zai ce haka ne haka ne sai annabi ya dawo da kabbara aka kammala raka'a biyu ya yi sujjada biyu bayan sallama sallallahu alaihi wasallam wa in taba'ada zalika aw kharaja min al-masjid idan ko lokaci yayi tsawo nisa ko ya tashi ya fita masallacin ma to ita da a salatahu sai ya sake sabuwar sallah wa kazalika man nasiya salama aka hukuncin yake ga wanda ya manta bai sallama ba daidai da wannan da muka ambata in bai nisa ba sai ya dawo sallah ya sake kabba sai ya yi sallama sai ya ba'adi an gane ko to ina maganar da ke cewa wa man nasiya sujudal ba'adi yasjudu walau ba'da amin an gane gashi nan ba'adi ne an ce ta baci in lokaci tsawo ko ya fita daga masallaci nan da bambanci ba kowanne ba kenan Allah sarki Allah jikan imamu ya ce ƙaramin sani kukuni sai kai ka ga hallaka ai in ka san kisan da ya bayan na ƙaramin sani kukuni eh? akwai abubuwa ba waɗannan ba waɗanda ragewa ne a sallah kuma ba ji za a yi dole to ire-iren su ba wannan ba su suke daukan wancan hukunci na fatan an fahimta na? ban ji ba sosai ba a di ragewa wanda ya rage ai zai yi ƙablar salami ne a a a a wannan tintikan harshe ne in haka ne amma wanda ya ya yi rata'a ba ya yi sallama ya tashi ko ya samu lokaci ragewa ya yi ko kamawa eh? ragewa ya yi sai ya dawo ya biya zai yi kabilar salami kenan yawwa wancan da ya fita shi ne muka ce zai yi ba'adi saboda ya yi sallama ina fatan an fahimta zai dawo ya mene ya dawo sallah kuma sai ya sake tahiya kuma sai ya yi sallama don ya yi sallama ba wajen da ya kamata ya yi sallama ba don haka shi ya yi ƙari ne ba a zai yi alasa mun gane akwai bambancin na'am a'a da larabci zai yi malamai suna cewa ko da larabcin ma sai ka yi kabbara akbar allahu akbar da za ka ambaci wata kalma balarabiyar kalma wadda take da ma'anan allahu akbar kaman Allahu a'azam bai yi ba sai eh, bai yi ba to kuma dai a ce musulmi ya kasa Allahu akbar na yi wa magana musta'afan kuma ya ga mutuwa ya ce Allahu akbar ma'anarsa da hausa Allah shi ne mafi girma saboda haka daga lokacin da ka tsaga hannu ka ce Allahu Akbar eh? minya a ka kabiratul ihram fa yake yake magana minya a zuciya ce yanzu da za ka zo sallan a zuhur sai ka kudita a zuciyarka za ka yi sallar a zuhun raka a hudu ka gane kana wannan ƙudiri kana kabbara shi kenan in na fahimce ka kana nufin sai zuciyarka ta karanta nawaitu salata zuhuri faradan ko kuwa ka yi shiru an gane ko? kamar yadda yake a cikin musulahatil a amali ko kitabun salati wanda da ake aiko da shi daga taki eh? a eh, alola ma duka in za ka wanke hannu zuwa nan akwai ninyan shi kuskura baki akwai ninyan shi shashata tsaruwa akwai ninyan shi wanke fuska akwai ninyan shi wannan ma an zara lagu bi hamin sultani ko ma'anar shi kake nufi ma'anarsa ta da kabbaran harma shi ne fassararsa hmm. wa mallan ma salla idan bawa na salla amma ya kasa gane me ya yi a sallar raka'a ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar a salasa raka'atin am arba'a shi raka'a uku yayi ko hudu kaga wannan gambaiya kenan to a irin wannan lokaci bana alal yaqini sai ya gina sallarsa akan tabbas me tabbas uku domin shakka yake hudu yayi ko uku kaga yana da ya yayi uku amma yana shakkan ta hudun wa shakka fihi abinda yake kokantan yana shakka sai yayi ya kawo mana ya kawo ta hudu kenan shine wa ta bi radi'a ya zo da raka ta hudu ya kaddara uku ne to ai yana iya yiwuwa hudun ya yi amma dai tun da bai tantance ba sai aka ce ya ciko to kuma in ya ciko sai ya kaddara akwai ƙari wasa jada ba da salami sai ya yi sujada bayan ya yi sallama ai ka ga sujjadan bayan menene ya yi sallama kuma ina ga nan za mu tsaya saboda fasahar da za mu shiga gaba ita kanta ta isa karatu kaga ta hausawa ba za mu yi kwanan daji ba wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kuma abin da ya kama koma mu na'am ya kama jima eh haka amma da yaya ainihin

ba a bi ta kama liman da mamun shi domin rafkanuwan liman ya shafi mamu rafkanuwan mamu shine liman ke ɗauke masa maimakon ya yi kabbara biyar sai ya hudu to sai mu ƙaddara ba ta dawo wanne ya yi rafkannuwa ba ya yi ta dawowa ya kabbara ya tafi sujjada ya manta bai sake ba ko zai tsago ya manta bai sake ba wannan sallansu ta yi insha Allah shi kuma mamu ya alasau alasawa ya yi daidai ba a cewa idan liman ya yi rabkanuwa mamu ma ya yi an gane nufi na sai dai wani liman tana iya shafan mamu sannan wannan matsalar tana cikin matsalolin da take kama da bakuwa ba kowa ya san sujada qabla salami da ba'adar salami na da bambancin kabarbari ba kuma yi karatu ina fatan an fahimta saboda haka wanda yake gwadabe na neman ilimi sai ya yi kuskure a wani ɗan ɓangare na fahimta to ba ka ce mashi aikinsa ba haka ba sai dai a ce to daga randa ilimi ya zo maka ka gyara babban illa da aibi mutum ya zauna baya neman ilimin ga wannan komin kyan aikin shi ba ta ce ne saboda ya zama a kukuturu kwaikwayo ya iya amma ba zai iya cewa ga fahali ga sunna ga mustahabi ba ba kuma zai iya cewa ga abinda ke ɓata sallah ba ko wani ibada mai kama da ita

ba su fasan ma wannan ba kila kun fahimce ne ba ma mamun ba shi yasa na ce wasu sun karanta ba su fahimta ba ko ba su ɗan zurfafa ba ina fata an fahimta na kuma imani da za a fito a ce sanda na so faɗan haka na san da dama za su ji shi baƙo ne da dama za su ji shi baƙo ne na ba ta an fahimta so a matsaloli irin wannan akan yi sauƙi domin matsala ce ba kowa zai ce maka gata ba kamar tana cikin waɗanda suke 'yan ɓoyayyu-ɓoyayyu idirakin su sai an natsu ko kuma an ɗan leka mutsawalat in ji malamai suka ce mutsawalat ko shiru ba kowane nasi ne za ka gan shi baro-baro ba to a irin waɗannan abubuwan ba a cewa aikin mutum ya ɓaci kai tsaye sai dai a sanar da shi ya gyara na'am ma asali ai wadanda kabara ta yi jawo eh shi yana maganan ai yana wama shi ne da kabbaran hama ka gane magana abinda ya rage yake nufi kenan ai yana ɗaukansa ne tunda an ce kabbara ce ta dawowa saboda haka tana da matsayin kabbaran hama kabbaran har ma dole ne to shi ma dole ne to sai ya bar dole abinda alhaji yake nufi kenan inda ya na fahimce shi amma a misalin da ka yi eh ai ka kaddara kabbaran da suke kake da su gada a matsayin na ƙarama har sai a kaddara daga cikin sauran bane da ya ba hmm. kuma su ma asalin masu yin suna kaddara kabbaran su biya su jira nan hmm. a matsayin harama na yin hmm. haka aka sani aka ɗauka hmm. amin na eh haka haka haka

yana sallan a zuhur kamar yadda ya ce ya yi raka'a ta farko lafiya lau ya zo raka'a ta biyu sai ya manta bai yi sujada ɗaya ba bai tashi tunawa ba sai da ya zo ƙarshen sallar kwata-kwata mana ya ma ƙulla raka'a ta hudu to an ce wancan raka'a ba ta yi ba gashi ya yi wasu bayanta to wannan raka'a da ya yi guda biyu bayan ta biyun da ba ta yi ba rusassu ne ko suna nan shi ne tambaya ko yawon wato ashe na gane to a wannan matsalar waɗannan raka'o'i ba rusassu ba ne a lokacin da ka tashi za ka biya za ka biya raka'a ta biyu fatiha da sura sannan ka yi tahiya sa'annan ka yi sallama domin kada ka manta raka'a ta biyun nan da kai mata sujjada tsaya ai ta tahiya haka ne saboda haka sai ka jingine ta sai ka kawo sabuwa maganan tahiya ma ba za ka yi ba Allahumma in kuma ka yi tahiyar sai ka tuna to sai ka miƙe sai ka kawo waccan raka'a ta biyu ta ha, ala ha. a yadda take haka za ka biya an fahimta ko? to in ka gama sai ka yi tahiya kaka ce na yi tahiya ai sannan ka yi sallama sai ka yi ba'adi shi ke nan? ya danganta da ina ya samu kan shi? yanzu misali kamar yadda muka yi magana da a ce lokacin da ya zo bai kulla raka'a ba ai kaga wannan da ya yi jingine ta zai kamar ma bai yi ba zai koma ya mene ya yi wannan sujjada ya kulla raka'a sai ya tuna zai kammala wannan raka'a ce ta biyun ne da kai magana ya kulla raka'a ta uku kuma sallan mai raka'a hudu ne to idan ya gama wannan raka'a ta uku wanda tsakanin ta ɗaya da ta biyu a tsakanin ta ɗaya da ta uku akwai ta biyu ba su jada wani ya gama ta uku sai ya mai da ta biyu sannan ya kawo ta ƙarfi domin ta ukun da ya yi fatiha ce kawai na fatan an fahimta sai ya biya waccan sai ya kuma tsora ya ci gaba da inda yake sai ya yi sujadar bayan sallama wallahu ala na to na na na

mun ce ya yi raka'a biyu ya tashi zuwa ta uku amma ta biyun nan bai mata sujada ɗaya ba kafin ya ƙulla ta uku sai ya tuna bai wa waccan sujada ba muka ce sai ya ɗauke ta kacokan sai ya jingine ta an gane ko to lokacin da ya kawo sabuwa ta biyu canjin wancan da bai mata sujada ɗaya ba shin zai miƙe ne ba tahiya tahiyan da yayi na rudanin wanda bai mata sujada ɗaya ba ya wadatar koko zai zauna yayi tahiya ne sannan ya miƙe a ai wancan gaba ɗaya ba ta wannan raka'an duka ba ta fatihan ma ba ta miske eh? ma ba ta da tsayen ma ba ta to ina kuma tahiya wanda tahiyan farko ba wasu suna malaman malikiya suna ce suna ce saboda haka in ka manta da tahiya sujada zai wadatar da kai sai ka sujada kacin sallama saboda haka za ka zauna haka an ka ta biyu kenan cikin natsuwa kai ta jiyarka an fahimci bayanin? sannan ka miki wallahu alam to ya fa isa to kama a wannan matsayi limami ya samu kanshi a wannan matsayi yi hukuncin ba bambanci a idan liman ya samu kansa a wannan matsayi to mamu ma sun sami kansa a matsayi

ai akwai abin da kake ganin kamar ba zai yiwu ba sai ya yiwu mukaddara ma mun gaba ɗaya su ma sun manta amma sai liman ya tuna mukaddara haibar ko rashin sani aji yana iya haukwa sun kasa yin maliman magana ko kuma rashin sani ya ja su zuwa ga haka har yanzu dai za su bi liman ba laifi idan suka ga yayi akasin abin da suka sani su ce subhanallahi misali ba yana tsaye bane ya karanta sura da fatiha maimakon ya ruku'u sai ya tafi sujjada su kuma su ma sun tsala ba su iya gane an wancan raka'ar ta farko ba karanta me yake da suna ba ko ba yi sujada guda ɗaya ba to ai in kaddara duk sun gafala su ma amma sun ankara bai kamata ya tafi sujada bai ruku'u ba sai su ce subhanallahi in suka ce subhanallahi shi kuma sai ya ce na manta sujada a raka'a ta farko shi kenan eh a ah? ai magana a sallah yana bata sallah amma mare dalili maganar da aka yi don gyaran sallah bai bata sallah ba ya tsazu muka ambaci hadisun zule daini ba eh muka ce da manyan sahabbai su sai na abubakar da umar amma haiba ta hana su magana muka ce dama kowa da bai wanda Allah ya mashi zuliya ya ne shi yana da ƙarfin halin haka ya ce ya rasulullahi an rage sallah ne ko ka manta ba magana ba ne annabi ya ce ba a rage ba ban manta ba ya ce a ko dai ka manta ko an rage ya ce ba a rage ba har uku amma kuma ya kuma juya ya tambayi saura abinda zuliya daini yake faɗi haka ne suka ce haka ne kagat magana ne ba jumla ta ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba amma kuma tun da na gyaran sallah ce babu komai eh ladabi da ainihin manzon mm. eh, yake cewa a a a a sai da aka tambaye su domin maganar tsakanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da zule dai ne ba za su shiga ba sai yake nan sannan ka dubi ladabi shi zule dai ne bai ce ala gabata malam an fa rage sallah <laughs> a'a sai ya nemi tambaya salon da ya yi magana an rage sallah ne ko an manta ne ya rasu lallahi. duk ladabi ne na sahaba a gafata malam an fayi ƙari <laughs> wani ne haka za ka ji kamar zai yaƙi wani kila inda zai ce a ba a fayi ƙari ba sai ce ka irinka wani ce gaddama kamar makahon jaki Allah ya tsawake Allah ya shirye mu ya yaji mana ya gabata mana ya sa abin da muke yi muna da muwafaka da sunan manzansa sallallahu alaihi wasallam inda muka kuskure kuma Allah ka nuna mana ka ba mu ikon gyarawa ka yabe mana Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan mun yi Allah ta kaddara ansa kamar yadda muka ce yau za mu aje wannan karatu sai kuma Allah ya kai rayuwar mu zuwa bayan sallah muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da rayuwa mai amfani Allah ya kai mu Ramadan lafiya ya ba mu ikon azumi a cikinsa da dukkan nau'in ibada da ake so mu yawaita Allah ka kaddara mana yawaitawa a cikinsa inda muka kuskure kuma Allah ka yace mana ربنا لا bada قلوبنا hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab amin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 za ka kai kara wajen malar shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar